Jama'a mu sauraron sashen Hausa na Radio France International RFI barkanmu da warhaka. Barkanmu kuma da sake saduwa a cikin wani sabon shirin al'adunmu na gado tare da ni Muhammad Salisu Hamisu. Idan dai ba a manta ba a makon da ya gabata, mun yi muku alkawarin ci gaba da kawo muku tattaunawa kan masarautar farko ta Hausawan kasashen Turai mai fada a birnin Paris na kasar Faransa. To a yau shirin zai buɗa ne da wamban sarkin Hausawan Turai da ke birnin London na ƙasar Burtaniya inda ya fara gabatar mana da kansa kamar haka. Salamu alaikum sunana Abubakar Dan Abba ni mutumin Kano ne amma ina nan da zama a nan London a Ingila. Ni a nan London ni ne wambai na nan London wata masarauta da ake kira masarautar zango wanda ta hada da hausawa da ma waɗanda ba hausawa ba a nan garin london sannan kuma a can gida nigeria aka naɗa ni talban sumaila a nan garin kano shi ne dai mukamin da nake rikewa To bai yaya kake ganin za a bunƙasa wannan masarauta da kuma irin muhimman ayyukan da suka rataya a wuyanta. To bunƙasa masarauta ta nan tana da amfani sosai domin kasancewa mu da muka warwatsa a ƙasar turai ya zamanto cewar an samu wani mahaɗa inda za mu dinga haɗuwa muna sada zumunci muna inganta al'adunmu sannan kuma muna kawo zaman lafiya a tsakankaninmu saboda al'umma in aka ce ba shugabanci kaga kowa sai ya yi abin da ya ga dama to shi ne dalilin da ya sa aka kafa wannan masarauta ta hausawa domin kada mu manta da mu da 'ya'yanmu mu manta da al'adarmu ta hausa sannan kuma a samu wata kafa ko wata majalisa da za ta dinga sulhu tsakanin ita wannan hausawar kaga ba sai an je gurin hukuma ba ko wani abu ko kuma sasanta tsakanin ma'aurata guda biyu eh, idan ta kaure musu sai a samu a yi musu sulhu sannan masarautar cibiya ce ta ɗaura-ɗauran aure ba sai mutum ya je ko masallaci ko wani guri daga kazo saboda muna da limami limamin waje da na'ibinsa to sai a ɗaura maka aure a nan ba tare da ka je kana yin bukin na masallatai kafin a ɗaura maka aure ba. To domin jin wace irin alaƙa masarautar ta Hausawan Turai ke da ita da sauran masarautun ƙasashen Hausa na asali, mun nemi ji daga bakin sarkin Hausawan Turai Siraja Jan Kaɗan Labban Musawa. To alhamdulillahi batun alaƙa da masarautunmu muna da alaka sosai da sarakuna da dama daga arewacin najeriya da kuma kamaru uh, na gana da Ah, mai alfarma sarkin musulmi abubakar sa'ad na uku kuma na gana da sarkin kano mai martaba muhammadu sanusi na biyu ah, ya ma bani shawarwari da dama yadda za mu gudanar da al'amura sa'ilin nan na gana da sarkin katsina mai martaba alhaji abdulmumin kabir usman na ziyarci daura inda na gana da sarkin daura mai martaba umar faruk umar na ziyarci yawunde inda na gana da sarkin hausawa na yawunde wanda ya bani sarauta na turakin yawunde na kuma ziyarci sarkin duwala sannan na gana da lami ɗongawandere na gana da lamidin marwa wanda ya kawo mana ziyara a nan birnin paris eh, sannan kuma nakan gana da sarkin hausawa na libreville kasan gabon wanda shi ma yakan ziyarci fadar masarautar hausawan turai mukan gana da shi to kaga kenan akwai alaka sosai tsakanin masarautar hausawan turai da kuma sarakuna da dama a kasashenmu. mu To, sarki ina masarautarka ke samun kudaden tafiyar da ayyukanta ne? Eh, to, alhamdulillahi har yau duk sanda muka ta da wani biki ko wani abun nan mambobin masarautar su suke harhaɗa kudadensu domin gudanar da wayannan bukukuwan. Ba mu fara samun tallafi daga wani waje ba, mu ya mu mukan haɗa kuɗi mu tara duk abun da muke kashewa mu muke haɗa su. Ko kuna da wani kalubale da kuke fuskanta tun kafuwar wannan masarauta kawo yanzu? Eh, a gaskiya kalubale da muke fuskanta su ne na rarrabuwan kai kayuka to muna dai iyakan kokarinmu eh, domin haɗa kan duk al'umman hausawa a duk inda suke a nan europe nan turai muna dai kokari mu har haɗa kawunan mu to madalla To wambai Abubakar ɗan Abba, ɗazu ka ɗan taɓo maganar aure da sasanta rigingimunsa, wace hanya masarautar ke bi wajen karɓar masu son ɗaura musu aure a Turai? Daga sharuɗan aure ya tabbata ka zo mana mu maka tambayoyi, a liman ya yi maka tambayoyin in ya gamsu sosai a ɗaura. har waɗanda ma ba hausawa ba sukan zo domin a ɗaura musu aure domin ya zamanto guri ne waje ne wanda kamar yadda kowa ya sani bahaushe yana da sassaukar ra'ayi sannan kuma ita wannan masarauta abin da take yi a ciki akwai suna kamar tarurruka na idi na sallah kamar ziyarce-ziyarce in ta kama sannan akan kawo mata ziyara ita ma masarautar tana yin wayannan abubuwa sannan ita wannan masarauta da muka kafa yunkurinmu da ƙoƙarinmu a samu haɗin kai ya kasance cewar ko ta ina akwai cibiyar da za ka je kamar yadda sauran al'adu suke da shi suna da nasu ƙungiyoyi ko grup waɗanda in mutum yana da matsala sai ya tashi ya je to da yake sarkin a faranshi yake irin waɗanda suke samun matsaloli dangane da takaddun zama dangane da wahalar neman aiki da sauransu masarauta ma tana iya bakin ƙoƙarinta ta ga yaya za a yi ta taimaka wa hausawanmu waɗanda suke mazauna turai a ko da yaushe takan yi wannan yunkurin ta ga cewar al'ummanmu da jama'armu sun samu kyakkyawan zama sannan kuma sun samu kyakkyawar rayuwa mai ɗaurewa ba rayuwar da za ta zamanto tana da iyaka ba. To kowane irin kira sarki sirajaran kaɗa labba musawa ke da shi zuwa ga talakawansa hausawan nahiyar turai? Kira da zan yi ga al'umma hausawa mazauna ƙasashen turai shine mu yi duk abin da za mu yi mu haɗa kawunanmu mu fuskanci alƙibla ɗaya kuma mu jure wa junanmu duk wata matsala da ta taso mu nemi warware shi tare kuma mu yi ƙoƙari matasanmu a ilmantar da su a koya musu sana'a a ba su shawarwari mai kyau mu ba su tarbiyya mai inganci hakan ne zai sa makomanmu ta zama mafi alheri a nan kasashen turai kuma mu yi kokarin wanzar da zaman lafiya a nan kasashen turai tsakanin mu al'umman hausawa da kuma abokan zaman mu a nan kasashen turai Jama'a saurare da kuma wannan muka kawo ƙarshen shirin namu. A madadin dukkanin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman sarkin Hausawan Turai su raji don Kaɗa Labba Musawa da kuma Wambansa Abubakar Ɗan Abba sai kuma Ahmad Abba. Ni Muhammad Salisu Hamisu da na gabatar ke cewa da ku bisa lamu huta lafiya.